This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. suna na Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana yau talata. talatin ga watan Janairu na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. amurka na nazarin zaɓin yadda za ta mayar da martani ga iran da ƙungiyoyin da take goya ba a iraki da siriya sojojin isra'ila sun kashe mayakan hamas uku yau talata a cikin wani asibiti da ke gaɓar yammacin kogin jordan da suka mamaye haka kuma za a ji cewa yau talata wata kotu ta musamman a pakistan ta yanke wa tsohon firaminista imran kan hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari to kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za ku ji abin da wani mai sharhi akan al'amuran siyasa a Najeriya ke cewa game da ficewar Nijar Mali da Burkina Faso daga kungiyar kawancin ECOWAS ko kuma sai da yawo. Fitar kasashen nan daga ECOWAS ba abin alheri ba ne kuma ba tsari ba ne na diplomasiya mai kyau. Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. sannan a can kasar kamaru kuma wasu 'yan bindiga ne suka yi wa birnin bamenda dirar mikiya harbe-harbe sosai kamar da yaƙi ya ɓarke ta kowane sashi a cikin angonmu tsananin harbi muka kwankwanta kasa cikin masallaci muka kakkashe wuta masallaci da yake harbin har jikin masallaci kamar kullum a rana irin ta yau talata muna tafa da shirin noma wanda muhammad hafiz babulle kan shirya ya gabatar kuma a yau shirin zai kawo muku wata tattaunawar da muryar amurka ta yi da karamin ministan noman najeriya a game da wani sabon shirin tallafawa manoman alkama a kasar amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan gasar filu da kashin labaran duniya na farko. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Amurka na nazarin zaɓin yadda za ta mayar da martani ga Iran da ƙungiyoyin da take goya ba a Iraki da Siriya. Biyo bayan wani mummunan harin da aka kai kan wani sansani da ke arewa maso gabashin Jordan. yayin da kuma take kokarin tantance yadda jirgin ya samu damar kutsa kai daga tsaron samarin samaniyar sansanin da yammacin jiya litinin jami'an amurka sun ce wasu sojojin ruwa guda uku da ke aiki tare da kamfanin injiniyoyi na 718 da ke port mo na jihar georgia sun mutu a lokacin da wani jirgi mara matuki ya kai hari a rukunin gidajensu da ke tawa 22 wani sansanin hada-hadar kayayyaki da ke kusa da kan iyakar syria da ke da hannu wajen daidaita ayyuka da kuma yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta isis wani jami'in amurka wanda ya zanta da murya amurka bisa sharaɗin kai sunansa domin tattauna abin da ya faru ya ce da alama jirgin mara matuki ya samu sa'ar kutsa kai cikin tsaron amurka inda ya tunkari sansanin a daidai lokacin da wani jirgin amurka marasa matuki ke dawa daga wani aiki jami'in ya ce da alama rudani da aka samu tun farko ya haifar da jinkiri da ya bada damar jirgin mara matuki ya shiga cikin barikin da sanyin safiya a daidai lokacin da sojin amurka da dama ba su fice daga harabar ba domin fara ayyukansu sojojin isra'ila sun kashe mayakan hamas uku yau talata a cikin wani asibiti ke gabar yammacin kogin jordan da suka mamaye ciki har da wani wanda sojojin isra'ila suka ce dan kungiyar hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari jami'an kiwon lafiya na falastinu sun ce sojojin isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki asibitin Binsina sina da ke janin wani hoton bidiyo da aka ce na'urar ɗaukan hoton asibitin ce ta ɗauka ya nuna kimanin sojoji goma sha biyu sanye da kayan aiki kamar ma'aikatan lafiya ɗauke da bindigogi suna tafiya cikin asibitin kamfanin dillancin labaran reuters wanda ya samu hoton bidiyon ya ce alamomin asibitin da kuma launi da tsarin kofofi da bangon asibitin da ke cikin faifan bidiyon sun yi daidai da nata hoton da ta ɗauka a baya daga asibitin. Nan ba da jimawa ba sarfili zai dawo ya karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga yammacin Afirka. Najeriya ta yi dai da ficewar jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso daga kungiyar kawancin ECOWAS ko kuma sai dai yawo duk da cewa ya zuwa yau litinin kungiyar ta ce ba ta samu wata sanarwar ficewar kasashen ba ga dai wakiliyar muryar amurka madina dauda da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta kaiko mana daga abuja Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun kakakin ma'aikatar kasashen wajen Najeriya, Francisca Omayuli, ta nuna cewa ma'aikatar tana marawa ƙungiyar ECOWAS baya, inda ta ce ƙungiyar ta yi namijin ƙoƙari wajen ganin an samu zaman lafiya da wadata da ɗorewar dimokuraɗiyya a yankin Afirka ta yamma a tsawon rabin ƙarni. Omayuli ta ce Najeriya na goyon bayan ƙungiyar ECOWAS ɗin ne domin jaddada tsarin da ya dace da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kare 'yanci da walwalar ɗaukar ɗaukacin 'yan kasashen mambobin kungiyar goma sha biyar. Umayuli ta ce Najeriya ta yi aiki da gaskiya da aminci don tuntuɓar dukkan 'yan uwa na kungiyar don magance matsaloli da ake fuskanta. To sai dai kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa. Gaskiya wato fitar ƙasashen nan daga ECOWAS ba abin alheri ba ne kuma ba tsari ba ne na diflomasiyya mai kyau ko a ba komai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku kan ku farraka kauce wa juna duk yanzu abin da ya taso alal misali a boda ta najeriya da nijar ya zama na cewa kama baƙi ne wanda ba a taɓa sanin juna ba wannan tarihin na zamantakewa da aka yi na aru aru yanzu ya zama kama ba a taɓa yinsa ba za a zo a rinƙa cin duk duniyar juna ana neman juna da faɗa da sharri da masifa musamman najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri ba ne gare feet Shi ma shugaban kungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci yana cewa. Abin da ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu musamman kasar Nijar da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki ba da za a yi irin wannan kasa ta ci gaba da alaƙa da wata kungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida. Duk ko menene ya faru wannan ita kungiya ta ecowas ba kungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki a'a ita wannan kungiya kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki an bunƙasa haɗakayya an bunƙasa al'adu an bunƙasa zaman lafiya ta waɗannan ƙasashe kamar yadda aka sani ƙasashe ne masu gashin kansu suna da 'yancin su kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya kuma kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su su fice. To sai dai ga shugaban ƙungiyar matasa mai suna jefa ta kasar Nijar Lawali Tsalha ya yi ƙarin bayani ne akan lamarin. Yau shekara kaman kusan sha wani abu. Wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su. Maganin da nake ita ce maganan eh, 'yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe 'yan ƙasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba. To ya kamata a ce tsawon lokacin na ECOWAS ɗin nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa e lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu. to tsawon lokaci ba a samu hakanan ba ake tahiya ake tahiya hajji hal aka kai wurin da yau lokaci ya zo wanda wannan abu ya faru Nijar aka zo aka sa manijar takunkumi wanda su kan kansu da suke maganan doka sai dai yawo Busu su dibi kundin su ba lokacin da suka dora ma wannan takunkumai na gaugawa to kenan yanzu wannan abu sai mu ce daman abu ne wanda mun ga duk duk take-taken zai kawo haka nan. Abin jira a gani shine irin matakin da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka idan ta samu sanarwar ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga kungiyar mai kunshe da ƙasashe goma sha biyar daga Afirka ta yamma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga sarfilu da kashin labaran duniya na biyu. Yau Talata kasar Ukraine ta ce sojin kasar Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka 35 da makamai masu linzami guda biyu waɗanda suka nafi yankuna da dama na kasar. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron sama sun lalata goma sha biyar daga cikin jirage marasa matuka waɗanda suka haɗa da kutsawa cikin yankunan mike da Sumi da taxi da dinifros da kharkiv da carson da kuma kib rundunar sojan saman ta ce wani bangare na harin na rasha ya mayar da hankali ne kan hare-hare kan ababen more rayuwa na man fetur da makamashi rasha ta ce a jiya litinin na'urar kariya sararin samaniyar ta ta dakila hare-haren jiragen sama na ukraine marasa matuka guda 21 da suka kai kafofin ya labarai na rasha sun ba da rahoton cewa sojojin sun kame ko kuma sun lalata jirage marasa matuka a yankin kirimiya da rasha ta mamaye da kuma yankunan rasha na belgorod da brensik da kaluga da kuma tula babban mai shigar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa acc ya faɗi jiya litinin cewa ya yi imani cewa ɓangarori biyu sun aikata laifukan yaƙi a yankin dafur na ƙasar sudan tun bayan ya fada tsakanin janar-janar a tsakiyar watan afrilu ya ce bisa aikin ofishinsa a fili ya tantance cewa akwai dalilai da suka nuna cewa a halin yanzu sojoji na rapid support force rsf da kungiyoyi masu alaka da su suna aikata laifukan yarjejeniyar rom a dafur ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani jawabi da ya yi daga babban birnin ƙasar chadi inda yake gana da 'yan gudun hijirar sudan dokar rom da kotun icc ta samar kan manyan laifuka hudu da ta bincika da suka haɗa da kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma laifukan zalunci majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna fargaba game da hare-haren ƙabilanci da aka kai kan al'umman masalit a yammacin dafur wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula tun bayan ɓarkewar faɗan a watanni tara da suka gabata tsakanin babban hafsin sojin janar abdul fatah al-burhan da janar muhammad hamdun dagalo shugaban rundunar sojin sudan haka kuma an yi takwasar ganima da kona ƙauyuka da kuma cin zarafin mata daga ƙarshe kasashen tarayyar turai sun yanke shawarar amincewa da yarjejeniyar da za ta ajiye ribar da ake samu daga ɗaruruwan biliyoyin daloli na kadarorin babban bankin ƙasar rasha da ake rike da su a matsayin ramuwar gayya ga yakin moscow a ukraine yarjejeniyar ta wucin gadi har yanzu tana buƙatar amincewa a hukumance amma ana kallonta a matsayin mataki na farko na amfani da wasu daga cikin euro biliyan 200 wato dala biliyan 216 na kadarorin babban bankin rasha a cikin tarayyar turai da yanzu ba a fara amfani da su ba suna son tabbatar da cewa an yi amfani da wasu daga cikin kuɗin don taimakawa ukraine ta sake gina kanta daga barnan da rasha ta yi mata Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. inda jihar Baminda wanda ke fama da har-harin 'yan bindiga tsawon shekaru biyar yayin da a wani bangaren kuma 'yan awarin wato 'yan awarin da ke amfani da harshen ingilishi ke neman su balle domin su kafa kasarsu da ake kira ambazoniya waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun yi wa birnin bamen da dirar mikiya tare da yin harbin mai kan uwa da wabi wanda ya hallaka mutum guda ɗaya wakilin muryar amurka awal garba ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto waɗansu 'yan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi wa al'umman birnin baminda diran mikiya da suka buɗe wa al'umma wuta na harbin kan mai uwa da wabi kuma sun kai wa caji ofis caji ofis 'yan sanda farmaki da suka kwashe sama da awoyi uku suna ta harba harbe mutum guda ne dai ya rasa rayuwarsa ta bangaren fararen hula alhaji mutari baminda ya yi mana ƙarin haske muka mu jin harbe-harbe na bindiga harbe-harbe sosai kamar da yaƙi ya ɓarke ta kowane sashi a cikin angonmu tsananin harbi ya yi har daga ita da sallah muka kwankwanta kasa cikin masallaci muka kakkashe wuta masallaci da yake harbin har jikin masallaci ah, ah, ya taba akwai yaro da ake kiran shi hamisu Eh, bai da cikakken hankali haka amma ya fito shi ma suka harbe shi har hanjinsa suka fito a ƙasa mun kai shi asibiti daga asibitin general hospital ba samu wani masa yake ba muka kai sa kuma st a nan ya cika kamar karfe ɗayan dare yau nan da safe eh, sojoji ba su bar mutane ma sun tafi ta kasuwa ba da yake dama ta wajen commercial avenue nan kusa da angon hausawa ne kusa da old town inda aka yi ta harbe harben nan domin wajen da muke magana angon hausa muke magana an buga mana wannan bomba wanda ya tashi ya kona kantuna fiye da goma sha biyar to saboda hakan nan eh, mutane su wanda suke fita ta fita kasuwa duk an hana su shiga kasuwa mu kuma da muke na unguwa kowa na zaune ne hakan ne yana kallo yadda allah zai da mu wani kofur ɗin sojan ƙasar ta jamhuriyar kamaru wanda ya yi nemin saka yi sunansa ya ce shi kan bai san yadda wani al'amarin ya faru ba eh to a matsayina na jami'in tsaro a nan birnin Baminda wannan lamarin da ya faru a gaskiya dai mu gaskiya ya taba mu sosai ya fito mana ta inda ba mu taba tsammani ba amma insha Allah za mu yi duk iya bakin kokarin mu na ganin cewa wato ainihin mun magance wannan matsalar domin mu a takaice ma ba mu san ma da wa ainihin muke faɗa ba ba mu sani ba gaskiya amma duk iya bakin kokarin mu za mu yi kamar yadda muka dau alkawari eh, ni da yan uwana za mu yi duk iya bakin kokarin kokari za mu ga wato hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu shawo kan ainihin eh, kan lamarin insha Allah wani al'amarin da ya faru a yanzu haka a bangaren na yan aware dai yana sake ruruwa kwanaki biyu da suka shuɗe sai da waɗansu fashewan mamamai suka faru a yayin da ake gudanar da bukukuwan mata an da sojan ƙasar guda ɗaya shi ma ya kwanta dama da dama kuma suka jikkata sannan a garin gallim da ke kan iyakan jihar baminda da kuma jihar yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru yan bindiga sun kai farmaki anda suka kashe jandarmomi guda biyu da yan sanda guda biyu da kuma wani farin hula guda daya mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba To kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa a mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu mu a nan Washington DC na cewa karfe 10 da minti 17 na safe. Ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta damu, sanda sannadi na arzikinmu shi ne uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon jiya mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan yadda suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani a cikin shirin na wannan makon madina ta fara da tambayar sanata aliyu kamar haka abu inda ya zama kamar na tallafi yadda ka faɗi yanzu akwai tallafin da kuka gware ma wanda kila ba a jihar jigawa ike ba kuma yana noman alkama a jiharsa akwai tallafin da kuka ware ma irin wa'annan manoman a aito wannan kawai da ana da misali da jigawa ne ai kusan jihohi goma sha ɗaya ne ke cikin wannan noman kowa da adadin wata hekta ɗin da yake da shi niger tana ciki kebbi tana ciki sokoto tana ciki kaduna tana ciki bauchi tana ciki kano tana ciki yobe tana ciki borno tana ciki to saboda haka duk inda suke da watan yanayi da za a iya annoma alkaman sun shiga sai dai kawai kamar da muka faɗa jiga ne ke da mafi yawa mafi yawa hekta nawa gare ta ah, abin da aka bata cikin wannan shine dubu arba'in 40,000 hekta ya amma kamar da su suka faɗa yau gwamna ga mana za su wuce haka to yanzu waɗannan manoman alkama ɗin wani irin tallafi ma'aikatarku ku za ta basu an riga an basu wannan tallafi tun da sun riga sun je gona kuma sun riga sun shuka mun ba su iri na alkama free kyauta sannan an kuma ba su taki an ba su watan maganin kwari da kuma maganin uh, shuka ko Do sannan kuma an koyar ma masana wanda za su ta yi musu bita don nuna musu yadda ake yin abubuwan da na gonan yake mm. duk wannan mun ɗauki nan wa'annan abubuwan kuma suna na ana yi kamar shi ga wasu gwamna su ma sun ƙara saboda su sun ɗauki abin da muhimmanci kwarai da gaske su ma sun ba da nasu irin tallafi to abin da nake so in sani shine wannan iri da kuka ba su na alkama an inganta irin ne kafin ku ba su ko dai irin alkaman da muka saba ci a wannan ingantaccen iri ne da aka kawo daga mexico eh, shi aka ba manoma shi aka ba kuma ya karbu wajen noma ya karbu alhamdulillah bayanan da muke samu kawo yanzu yawanci an samu tsiro sun tsiro kuma gaskiya muna kyautata tsammanin insha Allah za a samu nasara ya alakar ku da kungiyoyin noma a wannan ƙasa a game da noman ranin nan da yanzu muka shiga? eh to muna da kyakkyawan alaka da su saboda daga jihohinsu suna da ƙungiyoyinsu kuma muna ma'amala da su mun ba su dama don su kintsa kansu kuma su tabbatar cewa manomansu ne duk da cewa dai mun san akwai matsaloli da ba za a rasa ba saboda wasu ba su da gonan kuma suna cikin ƙungiyar amma su manoman da kansu sun yarda cewa lallai duk wannan za su tantance su tabbatar duk wanda za su shiga cikin wannan program manoma ne kuma suna da gonan su kuma a shirye suke su yi noma mu kuma abin da muke so kenan don ba ma son irin abun da ya faru a baya mutum ya ce yana da hekta dubu goma a ɗibi tallafin dubu goma hekta dubu goma a bashi ko hekta ɗaya bai ba in ya so a shige da kayan kasuwa to mu duk wayan abubuwan muke kokarin mu magance mm. insha Allah akwai waɗanda kuka ce kun ɗauka na musamman da za su yi waɗannan ayyukan da ma'aikatar ku ta ce ta ɗebe su musamman domin sa ido da tabbatar da cewa an yi wannan aiki yadda ya kamata ko za ka ba mu a takaice menene irin ayyukan da za su yi kuma su waye waɗanda kuka ɗauka? a'a ba wai mun ɗauki wasu ba ne ma'aikatanmu ne ma'aikatanmu ne a jiha kowane jiha muna da ma'aikatan ministry su ne muke son bisa aikinsu su je su duba me ke faruwa su rubuto wani field report su kawo mana don mu sani kuma mu din ma nan ba da daɗewa ba za mu je mu ma mun zaɓi wasu wurare mu ɗan je mu gani don mu tabbatar cewa ya eh, yi lalle abin da muke ji haka ɗin yake kuma akwai matsaloli mu gano mu yi matsalolin don a yi gyara insha Allah to ka san yadda kuka faɗi a ma'aikatar ku shine kuna ƙoƙarin jan hankalin matasa domin hankalinsu ya da ja a wajen yin noma yaya kuke so ku yi wannan a yanzu shi matashi yana son noma amma dole sai ka kawo mai noman zamani noman zamani yana bisa kan ilimi yana bisa kan fasaha da kuma technology ko ba haka ba <laughs> kwarewa ko to saboda haka duk waɗannan abubuwan su muke shiryawa don mu ga cewa mun kawo matasa mun sa su cikin wannan harkar saboda mai a samu nasara noma wanda aka saba na da a ɗauki hauya ko fatanya ko galma ko waye manomin yanzu ba zai iya yin shi ba kuma bai sun haka amma yanzu ga an samu watan kayan aiki na zamani yanzu wanda mashin zai zo ya yi cikin mintoci kaɗan ko awoyi a gyara wurare da yawa a kawo feshi a shuka a yi mene duk wayan abubuwan abinda da muke so mu kawo kenan shirin da muke ciki kenan kuma alhamdulillah shugaban kasa yana na yana ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari akan abubuwan da muke so mu insha Allah mu kuma ba za mu yi rauni a gwiwa ba insha Allah. To jihohi eh, matasa nawa kuke son ku ɗauka ko kuma waɗanda kuka riga kuka ɗauka a jihohi? A yanzu ga tun da ana cikin shiri ba zan hito da wani lamba ba. Lamba ba saboda ba a riga an tantance wani ba. In na hito yanzu da za ku dawo ku ce kaza kaza kaza kaza. Idan lokaci ya yi aka shirya za a gabatar. Wanda kuka ji ɗazu an faɗa jiga State Governor ne ya faɗa. Ya ce yana so ya mai da watan matasa kusan dubu ɗaya su zama miloniya bisa me bisa noman shinkafa kuma wannan abu mai yiwuwa ne noman shinkafa noman shinkafa mai yiwuwa ne da kasuwa yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar area 11 da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon Tunana Haruna Umar. A wani kasuwa kake nan? A kasuwan Iralabu. Me da me kake saidawa? Ina sai da kayan miya. Kayan miya. Tumatir, tattasai, albasa, attaruhu da kuɓewa. To ganin cewa yanzu kaka ce shin nawa kuke saidawa? To alhamdulillah gaskiya a wannan lokacin da ba mu taɓa samun lokaci irin wannan ba. Domin wani lokaci yanzu kaka kaya yana sauka. To amma yanzu gaskiya ba magana sauka kaya ƙara kuɗi ma yake. To. To mu fara daga wannan ah. ƙaramin robar nawa kenan? Wannan ƙaramin roba da muna sai da shi bai wuce ɗari biyu amma yanzu ɗari biyar muke sai da shi. Wannan fa. wannan muna sai da shi naira dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar amma yanzu dubu uku muke saiwa da ɗari biyar. Dubu uku da ɗari biyar. Dubu uku da ɗari biyar. Tumatir. Tumatir. To albasa fa? Albasa muna sai da ita naira dubu hudu wanda da ita ma ba ta hauce dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu. Tattasai fa? Yawa tattasai shi ma kuɗin su da tumatir. Dubu uku da ɗari biyar. Dubu uku da ɗari biyar. A tarugu fa? A tarugu yau inda ma muka sai inda muka auna hi sai ta san mana akan dubu hudu ne ma kowane basket irin wannan. saboda ba abun ma da kai daraja yanzu akai ana Ibrahim Muhammad Lawan. Da me da me kake sai da? Kuka sai da shinkafa da wake da gari da gero magi da su manja har da man gyada. Na'am. To yanzu bari in ji na ga buhunan shinkafa ga sunan iri biyu daban-daban. To wannan karami kenan? Wannan karami ne. Kilogram nawa? Ashirin da biyar. Nawa yake yanzu? La yanzu yana naira dubu ashirin da takwas. Kafin yau nawa yake da? kafin yau dan a ce ma wata daya da kafin wata daya sabon shekarar nan muka sai da shi naira dubu ashirin da biyu ashirin da daya da ɗari biyar. Yanzu sai zama ashirin da takwas. Ya zama ashirin da takwas. To wannan babban fa? Shi kuma wannan babban yanzu naira dubu hamsin da biyar. Wanda kafin sabuwar shekarar nan naira dubu arba'in da uku za ka same shi. To mu zo ga wake. nawa wake na ga kana da su kala biyu da fari da ja akwai fari akwai ja shi wannan farin kafin sabuwar shekarar nan mukan sai da shi mudin shi naira ɗari tara ɗari takwas amma yanzu naira dubu ɗaya da ɗari uku to jan fa shi ma haka Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi wakilin Abuja Madina Dauda da kuma Julia Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. An gaida Hafiz. Yanzu kafin mu naɗe tabarmar shirin gasar fili ya sake dawa da labarai a takaice. amurka na nazarin zaɓin yadda za ta mayar da martani ga iran da ƙungiyoyin da take goya ba iraki da siriya biyo bayan wani mummunan harin da aka kai kan wani sansani da ke arewa maso gabashin jordan yayin da kuma take kokarin tantance yadda jirgin ya samu damar kutsa kai daga tsaron samarin samaniyar sansanin da yammacin jiya litinin jami'an amurka sun ce wasu sojojin guda uku da ke aiki tare da kamfanin injiniyoyi na 718 da ke port mo na jihar georgia sun mutu a lokacin da wani jirgi mara matuki ya kai hari a rukunin gidajensu da ke tawa 22 wani sansanin hada-hadar kayayyaki da ke kusa da kan iyakar syria da ke da hannu wajen daidaita ayyuka da kuma yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta isis sojojin isra'ila sun kashe mayakan hamas uku yau talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin jordan da suka mamaye ciki har da wani wanda sojojin isra'ila suka ce dan kungiyar hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari jami'an kiwon lafiya na falastinu sun ce sojojin isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki asibitin bin da ke janin yau talata wata kotu ta musamman a pakistan ta yanke tsohon minista imran kan hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari bisa zarginsa da cewa a lokacin da yake kan kargar mulki ya bayyana sirrin ƙasa da suka shafi afirka shi ma tsohon ministan harkokin wajen khan shah muhammud qureshi an ɗaure shi na tsawon shekaru goma a shari'ar ta samo asali daga kare sirrin ƙasa wadda aka fi sani da sifa. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Amma idan Allah ya kai mu zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da shirinmu na dare. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma julie lathers gresham da ta shirya ta bada umarni sai kuma wanda ya sa damu da ku mr chang ni aisha mu'azu ke cewa ku dakace shirin yau da gobe kuma a ƙarasa wani lafiya.